السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بالعبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi hudu a watan ramadan na hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 20 a watan biyar na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado a darasin jiya da ya gabata mun fara darasi kan aya ta 219 wanda har inda muka tashi akwai karashin sauran wannan ayar wanda ba a fassara ba don haka za a maimaita ta amma sai mu dora fassarar daga ci gaban karashin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم يقول الحق تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون من سيأتي أكم فسرر واتو دقا إند أبنجي تبارك وتعالى يتي ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما zuwa nan lokaci ya yi mana hali za mu dora a kan wayas na kama za yun na kulil afu sahabbai cikin tambayoyi kamar yadda ya gabata tun a darussan da suka gabaci wannan cewa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna yi masa tambayoyi akan abubuwa guda biyu akan rayuwarsu ya za su aiwatar da addininsu domin su samu ladan allah subhanahu wa ta'ala su samu dacewa kamewa da gamdakatar tambaya ta bi abin da ya shafi rayuwar duniyarsu mu'amalarsu da zamantakewarta ya za su gudanar da ita ta yadda za su sauke nauyin haƙƙin da ke kansu na tsakaninsu da sauran al'ummun da suke rayuwa tare da su da kuma mu'amalolinsu na yau da kullum wanda suka shafi harkar ciniki ko noma ko sauran ayyuka da kasuwanci da sauransu cikin irin wannan tambayar shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa musu cewa wa anfiqu fi sabilillahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wannan littafi mai tsarki ya ce ku ciyar da dukiyoyinku fi sabilillahi tunda ubangiji ya ce a ciyar fi sabilillahi sai suka yi wannan tambaya don su san me za su ciyar kuma ya za su ciyar kuma wa za su fara ciyarwa shine ubangiji ya ce wa na kama za yunfiquna suna tambayar ka to me za su ciyar idan aka ce in faki shine ciyarwa a fitar da wani abu a bayar a matsayin agaji ko a matsayin taimako ko a matsayin taimakon nan ga wani mutum ko ga waɗansu mutane ko ga addinin musulunci shi kansa ko ga wani abu wanda yake amfani ne na rayuwa ta yau da kullum don haka me ya kamata su bayar ko me ya kamata su ciyar wa ya kamata su ciyarwa sai ubangiji maɗaukaki maɗaukakin sarki ya gaya musu me za su ciyar wa na kama za yunfiqun sai ubangiji ya ba su ansa cewa suna tambayar ka ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ma za me za su ciyar qulil afwa sai ka ce musu su ciyar da al'afu shine ma za da ala hajatikum wa fadula an nafaqatikum ala anfusikum shine abin da za ku ciyar shine abin da yake ma'ana sama da bukatar ku ma'ana kana da abincin da za ka ci ko kana da yadda za ka ci abinci kuma kana da wata rara misali yau kana da abin da za ka ci kana da abin da za ka sha ruwa ka yi buɗe baki to abin da yake hannun kaɗin nan na abincin ne ko na kayan abincin ko na abin sayan abincin kana da sama da buƙatar ka ta yau to kana iya cikin wannan sama bayan buƙatar ka ta yau ita ce buƙatar ka ta wajibi ga kanka da wanda yake wajibi a kansu ko nauyi ka ciyar da su ko ka taimaka musu wanda kamar yadda darasi ya gabata cikin ayar da ta gabata an fara kan iyaye dangi mabukata marayu miskinai wato matafiya da sauransu kamar yadda ya gabata mataki mataki ce wato abin da yake sama da bukatar ka misali kana da abin da za ka ci a yau ko kai buɗe baki amma abin da kake da shi ɗin nan ya fi ƙarfin buƙatar ka ya fi ƙarfin buƙatar iyalanka ya fi ƙarfin buƙatar waɗanda wato kake tare da su ko kake ɗauke da nauyin haƙƙinsu to wannan rara wannan abin da yake sama shine wato sai ka ɗauka ko ka ɗiba a cikinsa idan kuɗi ne ka ɗiba a cikinsa ka bayar idan abinci ne ka ɗiba a cikinsa ka bayar ba kamar yadda bahaushe kullum shi yake yi ba idan aka ce ga almajiri da kwano yana neman sadaka ko yana neman bara ko yana neman abincin da zai ci kullum tunanin shi bahaushe cewa tun daga almajiri bari ka sa abincin a gabanka ka kacaccala ka ci abin da ya rage saura sai ka kira almajirin sai ka kifa masa a kwanansa a'a ba shi ne ba ba irin wannan ake so ba abin da ake so ka bayar da abin da kai da haka aka yi maka aka baka kai ma ba za ka karba ba ka bayar da abin da kai in an baka shi za ka karba ma'ana cikin wannan wanda za ko kafin ka cin ko kuma ka ɗiba daidai yadda za ka ci sauran da ya rage wato sai ka bayar ba ka sa masa hannu ba a maimakon ka ɗauko wata ɗirkekiyar malmala kamar katon dutse ka danna a cikin kwano ka maka mata miya ka ci rabi ko kwata ka ce kai almajiri zo ka bashi saura a'a datsi daidai iya iyayen za ka iya ci ba sauran baka zuba masa miya ba baka hada shi da miya ba baka kacaccala shi ba in ka cinye inda bukatar kari sai ka datsa ka kara da dai bukatar ka wancan sauran da ka rage baka sa masa hannu ba baka lalata shi ba sai ka ce to kai almajiri sai ka bashi amma kuma kai haka sai ka ce ai wannan a dumame sai kuma shi ya gaya maka ka ajiye Ka wannan abin da ake so kenan har kullum kai musulmi ka zama ta wani mutum ne tarbiyyar ka ta bambanta da wani wanda ba kai ba mu'amalar ka ta bambanta da wani wanda ba kai ba domin kai kana da wata karantarwa daga wahayin da Allah ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi a same ka kana da bambanci a tarbiyya kana da bambanci a mu'amala kamar yadda kake da bambanci a aƙida da ibada da addini shine ubangiji maɗaukakin sarki tsarki da sahabbai suka tambayi manzan Allah tunda Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi me za su ciyar sai Allah ya ce ka gaya musu kulil afu abin da yake sama da bukatar ku wanda za ku iya iba ne ku bayar ko wanda za ku bayar ne sai ku bayar wato ciki ba ce ka ɗauka ga baki ɗaya ka bayar ba ka zauna haka ba wanda zai iya wannan a cikin waɗanda za su iya wannan sai su haɓɓai irin saiduna abubakar kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ka agaji a ka taimako bukata ta taso saiduna umar ya tashi a zuciyarsa yana ce allah ya kara nan da zan wato zan yi abin da ya fi na na abubakar yana gaya wa zuciyarsa Ki tafi gida kudin da yake da shi ya raba biyu ya aje rabi ya kawo rabi manzon Allah ya tambaye shi me ka kawo ya ce ai abin da nake da shi ne na raba biyu na kawo rabi sai ga sayyiduna abubakar ya kana sai ya aje manzan Allah ya tambaye shi me ka kawo me ka aji ya ce ai ga baki daya na kawo me aka bawa iyali ya ce allah da manzansa kai baka da irin wannan karfin imanin da za ka yi haka kuma ba a ce ka yi haka ba kun ba a nazamta maka domin karfin imani da yaƙini irin na na abubakar cewa da za a tattara imanin dukkan al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ciki hadda na sahabbai a dora akan tafin sikeli daya a dora imanin na abubakar a tafin sikeli daya sai imanin na abubakar ya ja na kowa kaga imanin na abubakar ba irin naka bane allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda haka Allah madaukakin sarki ya yabi sayyiduna Abubakar malaman tafsiri da suka zo fassara wannan ayat tun daga wasa yatajannabuha al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la ta'ala suka ce nazalat fi abubakar siddiq wannan aya ta sauka ga sayyiduna abubakar siddiq wanda yake ainihin wato lokacin da ya shiga musulunci farko-farkon da awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne miloniya ne yana da miliyoyi ka ce yana da miliyan sama da ɗari biyar ko miliyan dubu saboda shi addinin musulunci wato addini ne wanda yake tafiya da abubuwa guda biyu yake tafiya da ilimi da kuma dukiya ilimi wajen yada shi dukiya wajen wato tura shi da dunguza shi ya yi gaba shi yasa lokacin da sayyiduna bilal bilal bin rabah yake bawa karkashin umayyah bin khalaf ya musulunta umayya yana ta'azabtar da shi sayyiduna abubakar ya ji labari ya je ya samu umayyah bin khalaf ya ce nawa ne kudin bilalu ka faɗa ni zan fanshe shi nawa ne sai abin nan umayyah bin khalaf saboda baya son sayyiduna abubakar ya fanshe shi ya faɗi kuɗi masu ɗimbin yawa misali za a iya fansarsa a ce da miliyan biyar ya ya ce a kawo miliyan hamsin sai runa abubakar bai taya bai ɗauko kuɗin ya bashi da ya karɓa sai ya ce aini kwandala ma in karɓa akan wannan tafi mun riƙe wannan don yana kallaza zamun yana bata min ni ban yi imani da allah da ya imani da shi ba ban bi manzan da ya bi manzan da ya yadda da shi ba yana tare da ni ina azabtar da shi ya ki yadda da abin ai kwandala tafi fi min shi shi kuma sayyiduna abubakar ya ce ni kuma duk abin da za ka nema a duniya kan fansarsa ko ne in kana da shi in ina da shi ba zan taya ba zan ba kan karbi bilalu shi yasa sayyiduna umar yake yake yi wa bilalu wato wani kirari yake cewa sayyiduna a attaka sayyidana idan zai ambaci sayyiduna abubakar yana son ya ambaci bilalu kuma sai ce sayyiduna a attaka sayyidana me kenan eh me kenan eh shugaba na ina eh sai ya ce shugabanmu yana nufin sayyiduna abubakar kenan shi ya yanta shugabanmu sayyiduna biladu kenan Shi shine sayyiduna a ataka sayyidana saboda ni saboda wato dimbin daraja da alfarma irin wato ta bilal da kuma matsayi irin na sayyiduna abubakar wajen ciyar da dukiyarsa shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma nafa'ani malu ah, ah, ma nafa'ani malu ahadun qad ma nafa'ani malu abi bakr as-siddiq sayyiduna abu manzon allah sallallahu alaihi wasallama ce duk duniya ba wanda dukiyarsa ta amfani ni kamar yadda dukiyar sayyiduna abubakar ta amfani ni ya ce kuma duk duniya kowaye mutum in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wata falala ko ya mana wani agaji manzan allah ya ce mun biya shi a duniya ya ce amma sayyiduna abubakar yana da baiwa da abin da ya mana ba wanda isa ya biya shi sai allah wannan shine sayyiduna abubakar kaga ashe imaninsa ba irin imaninka ba ne midiyan taiwan ba irin imaninka ba ne na kama mu shirya imani ne su wato wanda ba ba imanin wanda za ka yi misali da shi kamar yadda sayyiduna umar yake cewa imaninsa ya rinjayi imanin kowa daga cikin wato al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ɗauko dukiyarsa ya bayar to kai ci aka yi wa bitaghi fi ma ataka allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilaika haka allah ya ce wa bitaghi ka nemi cikin abin da allah ya baka ka nemi mai gidan lahira sannan mai walatansa nasibaka minar kada kuma ka manta da rabanka na duniya ka ci ka sha ka more ka gwangwaje ka yi yadda kake so wanda bai zama na haramun ba wato bai saba Allah ba duk ka yi wannan cikin dukiyarka amma kada ka manta wato rabon ka na lahira ma'ana ka tura wani abu cikin ka na lahira shi yasa sahabbai anan da suka yi wannan tambaya allah ya gaya musu me za su bayar shine abin da ya rara ko suke da shi sama da bukatarsu idan abin da kake da shi iya bukatar ka ne ba lazamta maka cewa ɗau bukatar ka ka fasa bukatar ka ka yi wato ta wani ba a'a i buƙatar taka i bukatar da take ta kanka a don haka amma abin da kake da shi na gwargwadon hali gwargwadon wadata gwargwadon abin da za ka yi ka aiwatar da abin da za ka yi ga wanda ya kamata ka yi domin ka samu wancan kyakkyawan sakamako Allah ya ce wa kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati eh, la'allakum tatafakkaru ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa kadhalika yubayyinu yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaru ma'ana kamar wannan bayani kamar Allah maɗaukakin sarki cikin wannan aya yana nuna mana cewa yana bayani ga bayinsa yana yi wa bayinsa wato bayani ma'ana abin da ya zo na cikin alkur'ani wato ubangiji tabaraka wa ta'ala bayani ne yake yi wa bayinsa shine abin da malamai suke cewa al'allama shek muhammad ibn usaimin rahimahullahu ta'ala sai yace wannan aya da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa kazalika yubayyinu allahu lakum ayati sai yace anna alquran alkarima laysa fihi ma yakhfa ma'anahu ala kulli ahad sai ashe wannan yana nuna Al'ƙur'ani babu wani abu a cikinsa wanda za a ce zai koyi ga wani in ya nemi saninsa sai dai koyi wasa gare ka Baka ka nemi saninsa ba baka nemi ka san shi ba baka bi hanyar saninsa ba baka je wajen masanansa ba a nan ba lalle ba ne wato ka san shi ya ce izlau kana fil qur'ani ma yakfa ma'anahu ala kulli ahadin lam yakun bayanan linnasi ya ce da a cikin alkur'ani akwai abin da yake a ɓoye allah baya son bayinsa sani da ba a kira alkur'ani bayani ga mutane ba Allah ce wa salla alaykal kitaba biyanan da kulli shai. Allah ya ce da manzon sa sallallahu alaihi wa sallam mun saukar maka da alkur'ani dan bayani akan dukkan komai alkur'ani yana bayanin dukkan komai ba abin da ya bari shine wani bayahudi a kasar misira da ya ji wannan cewa alkur'ani yana bayanin dukkan komai ya kada kai ya ce yanzu duk duniya ba abin da ƙur'ani bai bayaninsa ba ka ce masa ƙwarai kuwa sai ya ce shi ko yana gani akwai abin da ƙur'ani bai bayaninsa ba amma bari ya je ya bincika sai ya a lokacin akwai wani babban malami a misira ana ce masa sheikh muhammad abduhu malami ne masanin wato alƙur'ani masanin fikihu sai ya je ya same shi sai ya tambaye shi sai ya ce an ce a cikin alƙur'anin ku duk allah ya yi bayanin komai babu abin da allah bai bayyana shi ba a ciki ya ce kwarai haka ne kai ka imani da hakan ya ce e ka yadda haka ne sai bai yahuda ya ce a'a shi yana ga akwai wato abin da alkur'ani bai yi bayaninsa ba in ji ba yahuda ya ce to menene faɗa gaya maka ya yi bayaninsa sai ce yanzu alkur'ani ya yi bayanin yadda za a yi biredi ya za a gasa biredi an kai ne aka rama kallahu ya za a yi ai sai ka fara zage-zage sai ce ƙur'ani ko ƙwarai shi ya faɗi yadda za a yi biredi ce ka karanta a cikin alƙur'ani allah yana ce a fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu ku je ku tambayi masana abubuwan ba ku sani ba ƙur'ani ya ci sake ka zuwa gidan biredi ka je ka tambayi ya ake biredi ka ce qur'ani ne ya turo ka fas'alu ahlan zikiri ahlan zikiri na biredi suna ina suna gidan biredi ko su ne ahlan zikiri kai da baka biredi kana can kana sai da yalo ya ka sanya ake zuba fulawa a sayi sai bire a kwaba ba aikin ka bane ko ba za a tambayi mai sai da yalo ya ake yin biredi ba amma wanda yake a gidan biredi ya kwaba fulawa ya sa mata yis ya jira ta taso ya ga ya za ta yi ya auna yadda yake son yi na kan nawa dan nawa yake son yi? dan hamsin zai ko dan ɗari ko dan kaza wanda ai da shi ya sani ya ce to fasalu ahlan zikri qur'ani ya ta sake ya ka zuwa gidan biredi ka je ka tambayi yaya ake yin biredi sannan muka fahimci cewa ubangiji madaukakin sarki cikin wannan aya da ya ce ka zalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah yake muku bayanin wato ayoyi ya kamata mu fahimci ayoyin Allah madaukakin sarki suna da kaso ayoyin Allah madaukakin sarki kaso nawa suka kaso uku ko hudu ko biyar ko ɗaya ko biyu ko shida eh kaso nawa ayoyin Allah suka kaso Eh? wani yana faɗa can ƙasa ƙasa to ba ba eh? biyu ne da wanne da wanne eh to ai ba biyun ba in bi ne da wanne ne da wanne ne da musa ne da isa ko wanne ne eh eh ana ta ayatul lahil matluwa ayoyin Allah sun kasu kaso biyu akwai ayatul lahil kauniya akwai ayatul lahi wacce ce a shari'a wacce ce ayatul lahi shari'a hmm? ko kuka faɗa wacce ce eh? ayatul lahi shari'a da ayatul lahil kauniya ayatul lahil kauniya su ne ayoyin allah wanda muke gani a sassan duniya kullum kamar zuwan duhun dare a wayi gari dare ya tafi gari ya waye rana ta fito wannan aya ce daga cikin ayoyin ubangiji duk duniya wa yake yin wannan wa isa ya kadare kuma ya tafiyar da shi wa isa duk duniya ta lullube a shiga cikin duhun dare wa shiga kuma ya isa a wayar mata da gari wannan a wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah sannan daga cikin ayoyin allah akwai ashamsu wal kamar kokon rana dinnan da yake fitowa kullum kuma ya fada da kuma wata dinnan da zai fara yana dan siriri kamar zare har ya cika ya kammala ya sake dawowa sabo wannan ayoyi ne daga cikin cewa wannan wanda ya wannan cewa na farko zaka yadda allah samamme ne akwai shi kuma Allah wato ala kulli shay'in qadir kuma Allah ya buwayi kowa kuma abinda Allah yake yi ba wanda ya isa irin irinsa idan da Allah zai yi hudowa da rana akwai injiniyan da za a tura ya hudo da ita kuma tun da Allah ya yi duniya har zuwa yau ba ranar da aka ce an turo mala'ika duniya ya announcement cewa yau duniya a yi haƙuri rana saboda za a yi mata sabis an ga akwai fulogin da ya ja mai ka gani an taɓa yin haka tun da aka yi duniya sai dai a ce ranar ko wani hadari ko gajimare ko hazo ya lullube ta amma ba don bata fito ba ba don ana mata sabis ba ba don injinta ya buga ba ba don ah, abinnan kwayar dinta wuta ta ɗauke ba duk babu wannan wanda yana nuna girman kudurar wanda ya samar da ranar sannan duwar wasu da kake gani in ka je wani gari ko wata ƙasa ko a nan ƙasar ka tafi jos za ka ga duwar wasu da suke cikin wato plateau state za ka ga babu da su a kano state duk waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyin allah ƙoramai ruwa da za ka gani duk waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyin allah amma lahi ne kauniya wanda suke a sassan duniya wanda ɗan adam zai gani ba wai ya gansu ya wuce kamar jaki ba a'a ya gansu su ba shi isina wanda ya samar da wannan shine ya samar da ni wanda ya wannan isasshe ne akan kowa da komai wanda ya wannan shi ya cancanci bauta sai ayatullahi shari'a shine wahayin da Allah yi wa manzanni suka zo da shi na ayoyin alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya dora wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama nauyin fassara alkur'ani ya ce wa anzalna alaika zikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce ya rasulina sallallahu alaihi wasallam anzalna alayka zikira mun saukar maka da alkur'ani dan aini da shi sai ce litubayyana linnasi domin ayi wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abin da ya sauka gare su ma'ana alkur'ani sako ne daga allah ya baiwa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam a baiwa al'ummar manzan allah ta san wannan sako ashe sako ne wasiƙa ce ta ubangiji da buƙatar kenan a bibiye ta a ilimin da yake cikinsa a karanta shi a fahimci me allah ya ce a yi ko me ya ce a bari kowane labari ya bayar kowane umarni ya bayar kowane hani ya bayar wannan shine manufar saukar da wato ayoyin Allah ko kuma alkur'ani sannan Allah maɗaukakin sarki da ya ce ka zalika -Lahu lakum ayat sai ya ce la'allakum tatafakkaruna abinda ake so da waɗannan ayoyin ba kawai ku gansu kuce ba ku yi tafakkuri ku yi tuntuntuni lokacin da ka kalli manyan duwar wasu ko ka kalli sama ka kalli girman sama ka ce ina za ka yi tafiya a duniya ka je karshen sama za ka ga duk da ka tafi a duniya ƙarƙashin rumfar samar ubangiji kake ina za ka yi tafiya a duniya ka wuce ƙasar ubangiji a ce ƙasa ta ƙare kamar an shimfiɗa wani falanki an je ƙarshe a'a duk inda za ka rayu a duniya iya tafiyarka tun farko har ƙarshe ko naini ne kai dan tafiya shine ya je bangon duniya gabacinta da yammacinta wato ko da irin wannan tafiyar za ka yi ba za ka gama Tike karshen wato doron ƙasar allah ba Wanda zai baka cewa kai mutum da ka da ta halittar sama nan da ƙasa wanne ya fi girma ka ne ya fi na sama girma ko ka ya fi shimfiɗar ƙasa a antum ashaddu khalqan amis sama' ku ne kuka fi girman halitta da girma da yawa da ƙarfi ko sama allah ya ce ba na haga ta nan mun gina ta Allah ya gina saman nan duk inda za ka tafi kuma ba ka ganta da shishike ba ko tokarewa kuma ba ka taɓa ganin inda ta tsage ba ko ka ga cewa ana mata faci-faci ko a can a ce saboda daɗewa can ta tsage ko kuma ruwan da aka yi yahu da can ya rarake a je a yi faci ka taɓa ganin wannan a sama فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير هكا الله يجي ككل سما دنا كشي سي كاغانو أيبو أشكنتا سي كاغانو كوفا كوهوجيوا كو ونبكي كو ندنيوا كو ينكيوا كو ساقيوا ko lalacewa sai dai idan ke dawo a kunyace abinda kake son ka ganin baka gani ba to wannan duk suna cikin ayatul lahil kauniya cikin tafakkurin da za ka yi tunani gano girman waɗannan ayoyin shi zai baka kuma ka gano girman mahaliccin gano girman mahaliccin shi zai baka ka ji tsoronsa kuma ka bauta masa kaga ka fita ka samu result mai kyau kenan ka samu natija ka samu kyakkyawan sakamako cewa eh ka samu wato wato kyakkyawar fahimta cikin abin da ka kalla na ayatullahi kauniya da abin da ka kalla kuma na ayatullahi shar'iyya ka gani shine kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat sai ya ce la'allakum tafakkaru misali da mun dauka cewa lokacin da muka karanta ka ka zali yi yubayyinu Allahu na kumul ayati la'allakum tafakkaru ce ka ka zali yi yubayyinu Allahu na kumul ayati la'allakum tafakkaru haka ubangijin ku yake muku bayanan ayoyi dan ku yi tintintini ku gane to me za ku gane ai ba a shiga inda za a gane din ba shi sa ma'anar ganewa din akwai abin da Allah ya faɗa cikin wannan wato abin da yake nufin mu gane akwai shi sai ce me fi duniya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ثم قال الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم وبنجي تبارك وتعالى تجد أمك كل وجه آية وبنجي من madaukakin سلكي ya ce ka zalika yi bayyinu allahu lakum al'ayati la'allakum ta tafakkaruna don ku yi tintintini a ina ko a kan me tintintinin ko a ina ko a kan me sai malamai suka ce da allah ya ce fi duniya wal akhira a nan muta'allakun ne bi qawlihi ta tafakkaru dan ku yi tintintini ku gano ku gano me ku gano a ina ku gano me a duniya da lahira maganar ganowar ganowar abin da ka gano na ilimin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa a duniya shi kuma zai baka ka gano wato lahira da sakamakonta da abin da ubangiji yake son ka yi jarinta da shi don ka samu wannan lahira ma'ana ka samu dacewa ta tafakkaru na fi duniya wal akhira ai fi umuri duniya wal akhira ku yi tunani cikin dukkan al'amuranku na duniya da lahira da halayen duniyar da lahira da yanayinsu domin ma'ana anan kamar abin da Allah yake gaya maka abin da ya shafi duniyarka kafin ka yi kafin ka auka kafin ka shiga da ka itin tuntuni ka gano kaza da nake son yi menene fa'ida a gare ni me riba a gare ni me nasara a gare ni me daidai a gare ni me rashin riba menene asara menene tabewa a gare ni kaga da duk al'amari kowane dan adam kafin ya aiwatar da wani abu kowane iri ne ya yi niyya yana irin wannan tunanin da kaga sai wato laifi ya karanta sosai a duniya don haka da barawo ba zai sata ba da dan fashi ba zai fashi ba da mai kisan kai ba zai kisan kai ba in har zai yi tunani ya gano fa'idar abin da zai yi ga kansa ko rashin fa'idar in zai yi tunani a lamarin duniyarsa da lahirarsa wannan in yayi in ma bukata ce ta duniya shin wannan bukatar nan ta duniya ba za ka gurbata masa lahirarsa ba za ta gurɓata to ya fasa shin wannan bukata ce ta duniya me alaƙarta da lahirarsa ai alaƙarta da lahirarsa bukata ce ta duniya amma za ta taimaka masa wajen inganta lahirarsa kaga sai kaga akwai tafakkuri kenan akwai tunani shine ma'ana sai ya samu tarjihi ya jayar da abin da ya fi masa kyau idan mutum idan mutane da suna tunani cikin dukkan abin da za su yi da sai kaga wato kuskure da ɓanna da ganganci sun yi karanci a cikin al'umma saboda mi saboda kowa zai yi duk abin da zai aiwatar ya zo gabansa ba yi yake kawai ba a'a amma sai da yawa sai kowa ya mayar da wato son zuciyarsa ya zama shine allansa idan zuciyarsa tana son kaza to ba ruwansa da kaza din nan daidai ne ko ba daidai ba ne dama ce ko hagu sama ce ko ƙasa baƙi ne ko fari a'a kawai sai ya yi shi yasa ubangiji ya kira wanda yake yake bin son ransa cewa bawan son ransa mai ya maida wato son ransa ya zama allansa ya ce ara'aita kaza ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila shan baka ga wanda ya mai da ilaha ubangijinsa abin bautarsa sai ya zama hawa son zuciyarsa in zuciyarsa tana so to shi kenan ya zama daidai ya zama maslaha gare shi ko da abin a shari'a bai dace ba ko da zai cutar da al'umma ko ba zai cutar ba a'a shi din dai bukatarsa za ta biya shin wannan bukatar iya ta duniya ce za ta biya wurin in ta duniya ta biya wurin biyan ta duniya zai gurbata ta lahira ko ba zai gurbata ba babu wannan tunani kawai duniya ce a gabansa ita zai kalli bukatar ta in ta biya shi kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ya zargi da yawa daga cikin mutane ko 'yan adam ya yace ce bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah yace ce bal kun tu'thiruna al-hayata ad-dunya ma'ana kun fifita rayuwar duniya kun maida ta ita ce number 1 ita kowa yake so ya zai ya samu kaza ya zai ya zama kaza ya zai a bashi kaza ya zai ya kai matakin kaza ya zai ya taba kaza ya zai shi ma ya zama kawai wannan shine tunanin na duniya kawai Allah ya ce wal akhiratu khairu wa abqa ita duniyar nan mai karewa ce fadiya ce ko duniya ta kare gaba dai ko kai ka kare ka batta ko abin da ka samu ya kare ya bakka sai wannan ta faru amma ita kuma lahira sai Allah kira ta khairun ta fi duniya alkhairi wa abqa kuma ita wanzajiya ce ita ba ta karewa duniya tana da farko tana da karshe baki daya kai kuma da kake rayuwa a cikin ta kana da farko kana da karshe farko ranar da aka haife ka karshe ranar da zaka mutu ko ma yaushe ne kaga ƙarariya ce ita kanta duniyar tana da rana ta farawa da Allah ya farar da ita tana da ranar da Allah zai kare ya kare ta ita ce ranar karshe da ake kira ranar lahira ita ce ranar ƙarshen duniya alkiyama ta tashi a yi hisabi wannan shi ne haka kai kuma da ka rayu a ciki to sai ka kalli ita kuma waccan lahirar waccan lahira ita kuma madawwamiya ce abinda aka samu inna na ni'ima ne madawwami ne in sabanin ni'ima ne wato shi ma dawwama yake wal yazu ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau sai ki dada kawo irin tambayoyin har yau da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yas'alunaka alil yatama qul islahu lahum khair suna tambayar ka dangane da marayu yaya za su yi me ya kawo dalilin wannan tambaya ita kuma da sahabbai suka yi a kan marayu ya za su riƙe marayu ya za su cuɗanyi marayu ya za su zauna da marayu wane irin riko za su yi wa marayu sahabbai muka ce ba irin mu ne, su idan sura ta sauka ko ayoyi suka sauka bayan sun karanta sai sun fahimci fassara bayan sun fahimci fassara sai sun yi aiki da shi nan take shi yasa rayuwarsu ta zama wato abin buga misali a duniya ga baki daya ubangiji tabaraka wata'ala ya saukar da aya ta goma cikin suratun nisa إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ya ce lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu fulmanci na zalunci na ban karfi na kwace na isa na danniya na kwace haƙƙi na zalunci Allah ya ce inna ma ya fi butunihim naran ba waɗansu abubuwa suke ci a cikinsu ba face naran allah ya ce wuta wasa ya launa sa'ira da sannu za su kone da wutar sa'ira ma'ana allah ya sifanta sifar mai cin dukiyar maraya abin da ya ɗauka cikin dukiyar maraya ya ci ko ya sha kamar wato yana ɗiban garwashin wutar jihar nama ne yana ci akwai zaman lafiya a gare shi kenan to wannan aya ta firgita sahabbai waɗansu daga cikin sahabbai tun da yawa an je jihadi an je badar an je uhudu an je ahzab da sauran irin waɗannan yaƙuƙuka lokacin da aka je uhudu mutum sama da saba'in ne suka yi shahada cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun bar 'ya'ya sun ban marayu sun bar 'ya'yan nan kankana danginsu da 'yan uwansu sun dau waɗannan wato marayu waɗannan marayu waɗansu iyayensu sun ban musu gwargwadon wani abu na wato dukiya ko abin da za a ce a matsayin gado gadon nan la'alla dukiya ce dukiyan nan dole idan ana bukatar shekarunsu bai kai a danka musu dukiyarsu ba a kyale su domin sai sun kai shekaru in na balaga bayan wannan sai in sun balaga da hankali da nutsuwa allah ce fa'in arasun minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an Allah ya ce idan kun ga marayu sun kai sun balaga kuma suna da nutsuwa ma'ana yana da hankali yana da nutsuwa ya san abin da yake ba wargajajje ba ne ba ɗan daba ba ne ba mashayi ba ne ba mutumin banza ba ne kuka gan shi yana da nutsuwa zai iya rika dukiyarsa to sai a sai a bashi wato dukiyarsa ko a basu dukiyoyinsu irin wannan dukiya ita kuma kuma idan daga ciki za a ciyar da su dole da buƙatar ƙila a juya ta ko kuma tana buƙatar juyawa don ta lalace ko zakka ta cinye ta ko wani abu tana buƙatar juyawa sai zama waɗanda suka riƙe waɗannan marayu sun haɗa dukiyoyinsu da nasu suna juyawa sai kuma allah ya ce wanda yake cin dukiyar maraya wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci su sani wuta suke ci wannan sai tashi hankalin sahabbai yaya za a yi to tunda yanzu kana da maraya ɗaya biyu ko uku a gidanka kana da dukiyarka da tasa ka haɗa su kana juyawa ana samun riba kana ajiye masa wani fasantaj cikin kudinsa dukiyarsa tana karuwa kana ajiyewa daka dukiyar fasantaj gwargwadon ribar da aka samu ana juya wannan dukiya tunda ana gida ɗaya da su ai ba za a ce kuma su adantun da marayu ne kuma da dukiyarsu ake rike da su kuma ana juya ta kuma ya zamanto ku 'yan gida ko masu gida tukunyarku daban tasu daban tuwanku daban nasu daban miyarku daban tasu daban kun yi miyar kuka kun yi musu kubewa kun yi kubewa kun yi cikin musu taushe kowa ai rayuwa sai ta yi wahala in a randa za a sha ruwa wato randarsu daban taku daban saboda kada ku ci tuwansu ku ci haram to Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da wannan aya sai safai suka yi tunani waɗanda suke rike da marayu kenan ya za a yi raba abincinsu za su yi da nasu bayan da ba a raba ba to ya ya za a yi sai hankalinsu ya tashi sai suka taho fatawa shine ne suka yi wannan fatawar sai Allah ya ansa musu fatawar ta kan wato a cikin alkur'ani sai ya gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama wa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayarka dangane da al yatama jam'u yatim ne jam'i ne na maraya shine wanda babansa ya mutu bai balaga ba sahabbai suka yi wannan tambaya duba da waccan aya sai Allah ya ce qul ka gaya musu islahun lahum khairun kyautata musu shine abin da yake alkhairi a kyautata musu a rike su a mutunta su a yi musu kyakkyawar tarbiyya kar a wulakanta su kada a kaskanta su kada a cinye musu dukiya wa in tukhalituhum idan kuka hada dukiyar ku da tasu wajen kasuwanci dan ku mutan musu ribar su kuka hada abincin ku da nasu dan kuna gida gida daya fa ikhwanukum to ku sani yan uwanku ne dan uwa da dan uwa dan dan uwa ya dau kudin dan uwa ya baiwa dan uwansa ai ba laifi ba ko dan uwa zo gidan dan uwansa ya ci abinci ai ba laifi bane to idan kuka cunanye su fa ikhwanukum yan uwanku ne ma'ana ba laifi bane amma ku sani wallahu ya ya'lamul musida min al muslih Allah ya san wanda zai haɗa dukiyar maraya da tasa dan ya cinye shine al mufsid Allah ya san wannan ya san niyarsa kenan ya karbi marayan ba marayan yake so ba dukiyar yake son ya cinye kafin marayan ya girma babu dukiyar ya cinye in kulote ne ya cinye in gonaki ne ya cinye in gidaje ne ya cinye in kadara ce in ya cinye an rasa shi kenan ba yace za a yi da shi shi ne wato al-mufsid Allah ya ya san wannan min al-muslih da kuma wanda nufinsa gyara iyarsa alkhairi Allah ya sani wannan allah ya faɗi ya tsokaci ga da allah ya ce a zauna ɗin da maraya a cuɗanyi dukiyarsa a haɓakan masa da ita a ci abinci tare da shi a ƙwarya ɗaya kwano ɗaya tukunya ɗaya to kuma kada a ce to wata dama ta zo ai a ce tukunyan nan ce ta cinye maka yan kwabbanka tare da kai aka ci a'a kai wannan a'a kaga tukunyan nan kaga tukunyan nan wai dan kama ya cinye bunsurin mutane aka zo aka kama shi ya zo ya ce a shigo cikin gida ba shi kadai ya ce ba ya samu wata katuwar tukunyarsa ya daura mata igiya ce da wannan muka ci kaga ai yaudara ce wai ai da yanka nama a ciki ya zuba ya dafa sai a dau tukunya a fada ma a fasa ma kai kaga ni da suka fara jin tukunya a jiki don haka wato allah ya ce ya alamul mufsida minal muslih allah ya san maɓannaci daga mai gyara sai allah ya ce to walau sha allahu la'anatakum da allah ya ga damar gajiyar da ku sai gajiyar da ku ya ce to ku raba abincinku da su ku raba ruwanku da su ku raba kaza kaza kaga ai da an gajiyar da kai kana da baraya ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar a gidanka kana rike da su kana rike da dukiyarsu ana juyawa a ce to sai ka ware su daban naka daban ruwansu daban naka daban ai kaga yau da gobe sai a ƙosa Allah ya ce to walau sha Allahu ma'ana walau sha Allahu an yu'nitakum da Allah ya ga damar gajiyar da ku sai ya gajiyar da ku amma Allah baya son gajiyar da bayinsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin duk wannan sauki ne in kaga kana yin abu addini kana ta wahala kana ta wahala ka kosa to binciki kila ba da dai kake yi ba da daidai kake yi ba yadda za ka ji wahala ko kosawa ta shigo allah ya ce inna allaha azizun hakim aizu izzatin wa hukmin wa hikima ubangiji ma'abucin buwaya ne ma'abucin hukunci ne da hikima wato wa wanda isa ya hana allah abin da ya yi nufin zartarwa ko yi ko yi wasa ko kaddara wasa ba wanda isa ya kare shi ko ya tsayar da shi haka ubangiji subhanahu ta'ala kuma wato ma'abucin hikima ne baya yin abin da ba hikima da abin da allah ya shar'anta wa bayinsa akwai hikima a ciki sai dai mu bayin muna iya wato mu gano hikimar ko kuma ba mu gano hikimar ba ko ba mu gano ba sai mu ɗauka ilimin mu ne ya karanta ba iya gano hikimar ba amma ba dan babu hikimar ba akwai hikima a ciki wannan aya da ubangiji maɗaukakin sarki ce la'allakum ta tafakkaru na wal akhira cikin fa'idodinta sai muka ga ubangiji yana yi wa 'yan adam mutane irshadi cikin al'amuranmu na duniya na rayuwa ta yau da kullum da na addininmu ya zama a samu tintintini a samu tunani a samu kafin ka aiwatar da kaza me yasa za ka yi aiwatar da kaza me fa'idar kaza shin kaza in kai ka cutu ko in kaza in kai ka cutar da wani ko suwa ne kai kalli wannan sai ka kalli abin da ya kamata idan abin nan akwai cutuwa akwai cutarwa akwai cutar da suwa ne kaga sai ka kauce masa ko akwai cutarwa ga kanka sai kauce masa akwai amfanarwa gare ka kuma babu cutarwa ga suwa ne da suwa ne sai ka yi amfani da shi ka yi amfani wato da wannan wato a abin da yake na amfani na tuntuntunin da kai ka gano daidai sannan muka gano wato kwaɗayin sahabbai a akan addininsu da duk abin da zai barrantar da zimmasu ya sa wato ba su fada cikin wani hali ba kusan kullum wato shi suke aikatawa sahabbai su kullum tunanin me za su barrantar da zimmasu suke yi tunaninsu kullum ba sa son su yi abin da za su tsaya a gaban allah a tambaye su ba su da ansa ba sa tunani kullum wato tsoron wannan suke kaga shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yabe su ya yadda da su ya ba su tikitin aljanna tun suna rayuwa a duniya kai malam bahaushe in yanzu kai aka baiwa tikitin aljanna ai ta barga zafa sai abin da aka gani kuma eh sai kai wani katon rawani na dakuma ka samu wani katon carbi ka zuba ka ce to ai kai magafuri lahu ne kai da aka baiwa tikitin aljanna komai ma kai daɗe ne amma su tare da haka Allah ya gaya wa manzansa ga mutanen badur nan sun je yakin badur Allah ya ce i'madu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku yi duk abin da za ku yi ne muku gafara amma tare da haka sai na abubakar ce yake da zan sa kafata ta dama cikin aljanna ba zan tabbatar ina cikin aljanna ba sai na ji ta hagu ta biyo ta na yi gaba kenan dan ta daman nan za iya samun asa'ar a yi ribas ma kai yanzu tukunna ma ba ma aljanna ba tukunna gani kake ka ma shiga ka shiga cikin aljannar ka gama ma shiga irin saiduna abubakar wanda allah ya ba su tikitin aljanna tun suna da rai wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su ya ce abubakar filjanna عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة عبد الرحمن في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة أبو عبيدة في الجنة سعد بن سعيد بن سالم في الجنة دي زانا سوى أن من زن الله كمر واتو أنجيرا أنا باكو تكتي حكا من زن الله يا باسو تكتن الجنة إذن أبنجي الله يكراسو تكن سورة تترى كان آية تتري يتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سيتي رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك ذلك الفوز العظيم وبنجي تبارك وتعالى ودنا النبا ya kira su as-sabiqun al magabata na farko ce ga dole ka ce abubakar ne sannan kakan kakan ka ma baya ciki bare ka ce da shi baya ciki su ne na abubakar aka faɗi al-muhajirun mutanen makka al-ansar mutanen madina sai allah ya ce to wallazina taba'u wanda suka biyo bayansu, sai aka sa musu sharaɗi aka ce bi ihsanin da yin irin abin da suka yi wanda suka biyo baya ba kawai sun biyo baya ba shi kenan mu al'ummar annabi ne muna son annabi muna son sahabbai sai mu je mu shiga aljanna free of charge a'a wallazina tabauhun bi ihsanin sai da aka kasharati wanda suka biyo su da kyautatawa domin an san akwai za mu iya biyo su kuma a samu rashin kyautatawa Allah ya ce radiyallahu anhu shekul islam ibn taimiya ya ce Allah ya yadda da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da wani sharaɗi ba sabanin wanda suka biyo su tun daga kan tabi'ai tabi'un tabi'ina har Allah tashi alkiyama sai da ya ka sharaɗi ya ce bi ihsani amma su radiyallahu anhum ne amma wanda suka biyo bayan su sai da Allah ya ce bi ihsanin sannan da su da kyautatawa da yin abin da waɗancan suka yi kaga waɗannan su ne bayan allah wanda kullum su cikin bincike suke duk abin da za su yi ko ruwa za su sha a ina za su sha mi za su sha sabanin mu yanzu kawai musamman a rayuwar nan ta yanzu an ce ga business na kaza ko ga harkar kaza ko ga samun kuɗi kawai mutum ya tafi shikenan ba tunanin wato ya fatawa aka wani kuma abin da zai fatawa a kansa ya riga ya ɗauki matakin abin da zai fatawar in ta yi daidai da abin da yake so to fa bi hawa ni'ima alhamdu zai ce alhamdulillahi in ba ta yi ba sai shiru ya kat ya ɗauke wuta ce to ya za a yi inna allaha gafurur rahim inna allaha gafurur rahim to shadidul iqabi kuma Allah ya sauke alhamdulillah sai mu tsaya anan muna roƙon Allah